ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shidda ga watan ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da tara ga watan ainihin ga watan march shekara ta dubu biyu da 22 miladiya muna cikin karanta littafin al'aqida a tahawiyya littafin da aini abu ja'afar al'imam al-hafi abu ja'afar al al-misri al-tahawi ya wallafa wanda an haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 239 ya rasu hijiran manzo 321 yau za mu tashi shafi na